قال رب انصرني بما كذبون sai manzon ya ce, Ya Ubangiji na, ka taimake ni a kansu, ka ɗaukar mini fansa saboda ƙaryata ne da suka yi.